wato littafin sahihul bukhari na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a yau 23 ga watan hudu shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2019 ah, miladiyya wannan karatu da muke gudanar da shi ƙarƙashin markazar kitabi wa sunna da ulumi shari'a a nan cikin masallacin shak abubakar mahmud jumi wanda ke iraki eh, kinkinau kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa ma abin da za mu faɗa albarka sannan ya sa ya makbuli ne gare shi wato karɓaɓɓe ne gare shi wanda kuma za mu yi kuskure muna roƙonsa eh, ya gafarta mana idan ba mance ba mun tsaya ƙarshen babin babu man karya an auda fil kufri a yau za mu tashi babu tafaduri ahalil imani fil amal na makaranta أعوذ بالله من الشيطان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان فيها قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردني من خير حدثنا محمد بن عبد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد بن الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ فدي ما يبلغ فدية ما يبلغ فدية ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa babu tafaduli ahalil imani fil amal wannan babi zai بيان bayanin wato fifitan ma'abuta imani a cikin ayyuka din an samu mutane masu imani misali mutum goma ashirin talatin a wuri baya nuna cewa dukansu imanin su ɗaya za ka iya samun wannan ya fi wannan ƙarfin imani wannan ya fi wannan yawar imani wannan shine abin da jamhurin halussun wal jama'a suka tafi a kai saɓani na wasu daga cikin fira wanda suke ganin shi imani kamar abu ne wanda yake daskararre baya karuwa kuma baya raguwa to waɗannan babuka ga baki ɗaya al’imamul bukari rahimahullah rahimahullahu ta'ala ya yi nufin raddi ga waɗannan ma'abuta a ƙungiyo wato shirak yake cewa haddasa na ismail wannan wato Ismail malamin al-Imam al-Bukhari ne yake cewa ya ba mu labari shine Ismail ibn Abi Uwais Ismail ibn Abi Uwais Abu Uwais wannan kunyar sa ne sunan sunansa shine Abdullah ibn Abdullah al-Madani shi dan garin Madina ne yake cewa haddathana Ismail ibn Abi Uwais wato Ismail ibn Abi Uwais ya ba mu labari قال كيتوا حدثني مالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يا باني لا باني قال يكيتوا عن عمرو بن يحيى المازني أنكر أودق عمرو بن يحيى المازني المدني شما دم مدينة دي an أبيه ya karbo daga بابنسا babansa wa kenan shi yahya almazini din kenan yake cewa an abi sa'idin al-khudri an karbo abu sa'irin al-khudri mun yi bayanin sa satin da ya gabata ko wancan karatun da muka yi cikakken sunansa shine sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri wasu malamai suka ce sunansa shine abdu ibn sa'laba al-madani amma dai an kirin jayar da maganan farko wato sa'ad ibn malik ibn sinan al-madani wannan idan muka lura za mu ga wannan sanadi ga baki daya akwai haddasa na a cikin sannan akwai an'ana a cikinsa kuma mun yi bayani cewa abinda malamai na hadithi suka rinjayar an'an a sanadi yana nuna in inda ba an san mutum wato yana da tadlisi ba kamar irayen su muhammad ibn ishaq mai magazi kaga waɗannan da aka san suna tadlisi idan suka kawo hadithi da siga an dole sai mutum ya yi bincike a kansa waɗanda suke da tadlisi an gane ko tsaye sannan wannan sanadi ga baki ɗaya idan muka lura za mu ga sanadi ne wanda yake madani wato ga baki ɗaya waɗanda suka rawaito wannan hadisi 'yan madina ne radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam an daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala yake cewa ya da kulu ahlul jannati aljannata ya aljanna za su shiga cikin gidan aljanna wahalun narin nara haka 'yan wuta za su shiga cikin wuta sun mai Allah ta'ala bayan 'yan wuta sun shiga cikin wuta Allah maɗaukakin sarki zai ce akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin ku wanda ya kasance a cikin zuciyarsa mithqala habba akwai gwargwadon kwayan komayya na nauyi na imani khardal ita ce komayya habba kwaya wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan komayya na nauyi min imanin na imani ku fidda shi daga me ku fidda shi daga wuta A yi juna min ha za a fidda su waɗannan mutanen shi yasa ha za a fidda su daga min ha daga wannan wutan qadis waddu bayan sun yi baki bayan sun yi me sun yi baki shi yasa hadisin da ya zo cikin sahihaini a yake cewa akwai waɗanda za su fita cikin wuta bayan wani ɓangare na wutan ta shafe su ba da ma masahun saf'un minan na bayan wani ɓangare na wuta ta taɓa su hadithin ya rukun sahihai sai a fidda su daga cikin wutan jahannama a sanya su ina aljanna shi ya sa yuqalu lahum jihannamiyin ana kiran su jihannamiyin wannan hadisi da ire-iren shi malamai suke kafa hujja da cewa wato duk mutum ya shiga wuta inda ya mutu yana kalmar shahada Allah zai iya cirato shi sai ya mai da shi ina aljanna haka hadisin abu zarri ne da rifari wanda ya zo cikin shi ma cikin sahihai an gane ko da ire-iren waɗannan hadisai ne wasu suke kafa hujja wanda ba sa ganin kafircin wanda ya bar sallah gabaki ɗaya an gane ko ba sa ganin kafircinsa suna ganin cewa tun daga hadisai da suke nuna cewa mutum inda ya mutu yana kalmar shahada za a sanya shi cikin wuta bayan an sanya shi falalan wannan musuluncin da ya mutu a kai Allah zai tsamo shi sai ya sanya shi cikin me sai ya sanya shi cikin aljanna shi yasa a lokacin da aka yi ma shek nasiru dinin albani ta a kan wannan matsala ya rubuta littafi hukumu tarikin sala hukumu tarikin sala da ya kawo dalilai da yake ganin a rashin kafirta wanda ya bar sallah matsala ce dai wadda za mu yi kamar yadda muke bayanin ta a farkon kitabul iman wanda za mu kara tsokaci kada a kanta a babi na can gaba insha Allah ta'ala to za a fidda su ba da bayan sun yi baki fayul ƙauna sai a jefa su fi naharil haya a cikin kogi na ruwa alhaya a wata riwaya kamar yadda muka muku bayani wannan sahihul bukhari yana da riwayoyi da yawa akwai riwayar ta su mustamli akwai su kushmaihani da sauransu an gane ko a wata riwaya alhaya da hamza wato eh, fi nahar alhaya to amma dai wannan riwayar da ta zo ba tare da hamza ba ita ita fi dacewa ta bangaren ma'ana wato bayan sun yi baki cikin wutan jahannama za a cira to su sai a jefa su cikin kogi na me kogi na ruwa maimakon ka ce kogi na me misali na kunya tunda alhaya'u da hamza kunya kenan shi yasa malamai suka rinja yadda wannan riwaya awil hayat ko kuma na kogi na rayuwa dalilin da sa aka itlaqin ruwa da rayuwa saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala ta'qilun fa ya'qilun ko ina ga kamar haka ayin take tayyib kun ga idan muka lura shi ruwa shine dalilin rayuwa na 'yan adam da tsirrai da sauransu idan aka cire ruwa a rayuwar mutum a bashi da abinci mutuwa zai ba zai rayu ba to shi yasa sai a fito da su a sanya cikin kogi na ruwa wanda ta sanadiyansa ne ake samun rayuwa ga baki daya shakka malikun malik ya yi kokonto malik bin anas kenan imamu darul hijira ina ga mun yi bayani a kansa ko malik bin anas sanadin da muka karanta ne shakka malik shi imamu malik ya yi kokonta in ma haya ko hayatu fayan butuna kama tambutu alhibbatu fi janibi sayri fayan butuna sai mutanen nan za su fita za a ƙara fidda su za su fito idan aka sanya su cikin wannan wannan mai wannan ruwan kama tambutu Hibbatu kamar yadda kwaya. ta alkama ko ta tsirrai suke fita irin su sha'ir fi janibi saili a gefen ruwa kogi kun ga dukkan tsirrai da suke fita a gefen kogi za ku ga suna fita da mai kyawu za ku gansu kyawawa to haka mutanen nan bayan wuta ba sun zama bakake ba da wuta ta ci su sun zama bakake amma yayin da aka sanya su cikin cikin cikin alhaya na aljanna kenan za su dawo su zama na masu ban sha'awa masu ban sha'awa idan ka gansu shine alam tara kai baka ga yanda wannan tsirrai annaha lalle ita ta khuruju take fita sufra'a fatsi fatsi wato mai kyau an gane shine safra'a mai kyau fatsi fatsi multawiyatan wanda suna mamanna da juna saboda kyawun su wato da ganye da sauransu to haka su ma mutanen nan yayin da aka sanya cikin wannan ruwa na aljanna za ka ga sun koma ne a ban sha'awa a ban kyawu to shi yasa malamai wa qala sai haib ibn khalid qala yake cewa haddathana amru shi amru ibn yahya almazini kenan almadani wato kamar yadda al-imamu malik ya karbo wannan ruwaya daga amr haka shi ma ibn وحيد ابن خالد ان يكربوا وانا رواية دقاء yahya ابن يحيى yake wato da ta kun kunga wannan yake nuna shakkan da al'imamu malik ya a can wannan wahaib ya fidda mana wannan shakka wato riwayar da tafi inganci shine fi hari hayati ba fi naharil haya ba saboda wannan eh, riwaya ta wahai wa kar dalil komayya bayan komayya min khairin na alkhairi ba na imani ba kun ga wata wannan yake nuna mana cewa ya gamata mutum musulmi ya kasance a zuciyarsa da'iman akwai imani da son alkhairi ga mutane idan ya kasance kai da'iman zuciyarka tana kunshe da sharri ne to wannan kaga baka cikin waɗanda za su samu alkhairi ranar tashi ba. wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tura su cikin wutan jahannama ba amma bayan sun shiga cikin wutan jahannama albarkacin kalmar shahada da wannan alkhairin da ke cikin zuciyarsu za a kira to su sai a sanya su aljanna to ta sanadiyan kawai alkhairi da ke cikin me zuciyar mutum kuma ko da wannan alkhairin kamar kwayan komayya ne wato komin sa wannan ah, riwaya ta wahid ibn khalid wasu malamai sun fidda ita a cikin littattafan su wasu sun kawo ta cikakkiya riwaya ce wadda take cikakkiya ana tare da ni ko haka alimamu imam ya bukhari ya fidda wannan riwayan shi karan kansa na wahai a can cikin kitabur Rika ko raka kun ya kawo sa ai mu'allaq ne a yanke ko ya kawo sa wato a yanke amma can ya kawo ya kawo riwayar cikakkiyar ta riwayar Wuhaib a cikin kitabun Rika ko Araka. raka ƙarƙashin karkashin wannan hadisi malamai sun fidda fa'idodi masu ɗimbin yawa ina fata an fahimci a gundarin hadisin wato kalmomin hadisin da ma'anan da ya kunsa cewa mutane wasu bayan mutane aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah zai tsamo yan wuta wanda suka mutu a cikin zuciyarsu akwai imani ko da da gwargwadon kwayan komayya ne ko kuma a cikin zuciyarsa akwai alkhairi ko da ya karancin alkhairin nan yake ko da kamar kwayar komayya ne za a cira ta wasu albarkacin wannan imanin da alkhairin sai a sanya su cikin wutan a sanya su cikin kogi kogi na ruwa wanda ana nufin wannan kogi na ruwa yana ina yana cikin aljanna wannan bakin da suka yi bayan sun shiga cikin wutan jahannama kamanninsu zai canza su dawo abin ban sha'awa ita ce wasu tsirrai ne waɗanda suke fita a gefen teku to kun ga wannan ke nuna falalan mutuwa da imani kenan malamai sun fidda fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi fa'idan farko shine wannan hadisi yana raddi akan murji'a wato murji'a waɗanda suke ganin cewa imani abu ne wanda yake daskararre baya karuwa kuma baya raguwa kun ga nan gashi an yi bayani yan wuta za su shiga cikin wuta amma me za a cirato su a sanya su gidan aljanna kun ga su ɗan aljanna ba za su shiga mai ba kenan wuta ga baki ɗaya wanda suka mutu da ayyuka masu kyau aljanna ne kawai makomarsu kun ga anan ba za mu daidaita imanin su da imanin wanda suka shiga wuta daga baya kuma aka sanya su ina aka sanya su aljanna ba wanda suka shiga aljanna direct mubasharatan imanin su bai zo daidai da wanda sai bayan sun shiga wuta ba kun wannan raddi ne akan mu'tazilawa kan murji'a sannan kuma wannan hadisin raddi ne akan mu'tazila su a wajen mu'tazila shine idan mutum ya shiga wuta yayin da ya shiga wuta to shi da wama zai ko da ya mutu yana da kalmar shahada yana musulmi in dai har aka sanya cikin wutan jahannama to ba za ciro ba za a ciro shi ba wannan shine ra'ayin suwa mu'tazilawa shi yasa malamai suka rubuta littafi akan mu'tazilawa sannan da aqidinsu da asnaf ɗinsu akwai wani awad yana da kyakkyawan littafi mujalladi guda ɗaya wanda ya kai shafi 200 zuwa 300 akan suwa ne ne mu'tazila sannan da usulu an gane ko wanda ya gamata kowa ya mallake irin wannan littattafan domin ya karanta su ya kiyaye kansa daga shiga tafarkin waɗannan bayan Allah idan ba haka ba baka afko ba sai ka kanka cikin su ka rike wasu ra'ayoyi nasu musamman idan mutum bai san usul nasu ba sannan bayan haka wannan hadisi yana nuna mana imani ya sha bambam akwai wanda imanin wani ya fi na wani imani wato ba abu ba ne wanda yake a iri ɗaya gama gari wanda ya fi yawaita ibada da kusanci ga Allah za ka ga imaninsa ya shi yawa sannan fa'ida na gaba wannan yake nuna mana cewa aimani yana taruwa kamar yadda yake raguwa sannan yana taruwa wannan shine fa'idodin da malamai suka fidda a karkashin wannan hadisi waia hadisi na gaba shine a hadihin muhammad ibnu ubaidilla limamul bukhari rahimahullah ta'ala ke cewa khale haddasana muhammad ibnu ubaidillah a albudani shi dan madina ne قال yake cewa hadithna Ibrahim ibn Sa'd Ibrahim ibn Sa'd malamai suka ce an haife shi a Baghdad garin Baghdad amma a Madina ya rayuwa wato dan Madina ne shi ma sai an Salih shi kuma ya karbo daga Salih Salih wannan shine Ibn Qisan shi kuma Salih Ibn Qisan shi ma dan Madina ne an gane ko ya karbo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi ma ɗan badina ne abin ban mamaki wannan salih ibn kaisan a shekaru ya fi ya girmi muhammad bin muslim bin shabin zuhuri shi ne malaman hadisi idan ka ji sun ce riwayatul akabir anil asagir kamar yadda akwai riwayatul asagir anil akabir wanda shi ya fi yawa ƙananan su roito daga manya akwai kuma wanda za ka ga manya sun roito daga ah, daga ƙanana wanda sun fi su shekaru shi yasa bangaren ilimi ba a masa girman kai abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da aka tambaye shi taya ka tara wannan ilimi mai yawa yace ya kasance yana karban ilimi ga wanda ya fi shi shekaru da wanda bai kai shi shekaru ba to saboda haka kun ga salih ibn kaisan ya karba daga muhammad ibn muslim bin shabi zuhuri wanda yake shi ma dan madina ne shi kuma ya karbo daga abu umama ibn saharin daga abu umama Ibnu sahal annahu sami abu sa'id al-khudri ya ji abu sa'id al-khudri mun yi bayani wane ne abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik ibnu sinan wannan sanadin abin ban mamaki shi ma sanadi ne na yan madina dukan su yan madina tulmunawwara ne shi yasa yana ɗaya daga cikin abin nan zaka na al-imam al-bukhari kun ga ya hada sanadi guda biyu a wuri ɗaya dukan su gari ɗaya yan madina sannan idan muka lura akwai ah, tahdith a cikinsa sannan akwai an'ana a cikinsa ah, waɗannan mutane guda uku ibrahim ibn sa'adin da salih ibn kaisan da muhammad ibn muslim bin shahabi zuri dukansu tabi'ai ne kuma tabi'ai uku sun ruwaito da tabi'i daga tabi'i tabi'i daga tabi'i wannan ibrahim ibn sa'adin malamai sun ja da cewa tabi'i ne sannan abu umama ibn sahali malamai sun yi saɓani kan sahabi ne ko ba sahabi ba wasu sun ce sahabi ne kuma da haka wanda suke ganin ra'ayin cewa sahabi ne kun ga muna da riwayar sahabi daga daga sahabi kenan tunda abu sa'idin al-khudri wannan bi ittifaqi al-ulama huwa sahabiyun jalil yana ɗaya daga cikin manyan jigajigan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce ma ana na'imun wataran ne ni ina bacci ra'aytu nasa sai na ga mutane yu'raduna alayya ana bijiro mani da su wato yana bacci sai ya yi mafalki mutane ana bijiro masa da mutane yana bacci na'am ya bayyana ana na'imun a wataran ina bacci an gane ko shi ne ra'aitun nasa sai na ga mutane an gane yi araduna alayya ana bijiro mani da su su mutanen kenan wa alaihim wato wata ina kamar ka ce ina cikin bacci kamar a hausa eh, bai na ɗan ba wani abu take nufi ma'ana irin kamar kai a hausa kana magana suka ce wata ne ina cikin bacci kana ba da la shi ne abin da take nufi an gane kuma ismail a ah, yu'raduna alayya sai a bijiro aka ana bijiro mani da mutane wa alaihim qumusun kuma suna sanye da tufafi riga jam'i ne na kamis, kamis wato riga kenan mufrad jam'in ta suna sanye da riguna daga cikin mutanen nan waɗanda rigansu ma ya balugu sudiya akwai wanda yake kai gabansu wato nonansu saman wajen kirjinsu nono shine sudiya an gane ko yake kai zuwa ga nononsu shi yasa ake cewa imra'atun sadiya'u idan mace tana da nono mai girma laraba sun ce hadi imra'atun sadiya wato ita ce wannan macen Allah ya bata nono mai girma an gane ko kuma nono namiji da mace kowa na da shi ba wai mata bane sai dai bambancin nasu ya fi girma ne daga cikin mutane akwai wanda rigunansu yana kai saman wajen kirjinsu wato wajen nonansu su wa ha daga cikin mutane ma duna zalika akwai wanda rigansu bai kai haka ba to yana kasa wazarin cibiya kenan wa urida alayya umar ibn al-khattab sai aka nuno mani umar ina cikin bacci wannan hadisi ya zo cikin sahihain muttafaq alayhi sai aka bijiro mani da umar ibn al-khattab wa alayhi qamis yana sanye da riga ya jurruhu rigan nan gashi nan ya sanya ta mai tsawo har yana janta qalu sai sahabai suka ce wai menene fasaran wannan mafarkin ya rasulullah menene fasaran shi amma ta zalika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zakadin Allah ya ma'aikin Allah menene fasaran da kema wannan mafarkin me yake nufi sai ya ce kala addin addin wato wannan rigan da kuke gani wanda na baku labari wasu suna sanye da riga kasan abin nan wajajen cibiya wasu kuma rigansu ya kai kirjinsu ya kai su. umar kuma rigan shi har tana jan kasa, wato wannan rigan da ake nufi a nan shine addininsu wato imaninsu kashe-kashen riko da addini da suke da ƙarfin imaninsu wasu mutane da aka bidiro mani da su wato riko da addini da suke wato gwargwadon imaninsu imaninsu wato bai wuce cibiya ba bai kai nono ba wasu kuma Allah ya ba su ƙarfin imani mai yawa suna jin tsoron Allah sosai suna riko da addini yan gani kashenin addini kenan wanda har yana kai nonansu Umar bin al-Khattab kuma wato imaninsa yana da ƙarfi sosai wanda shi rigansa ta lallabe shi har tana jan ƙasa na an gane ko to kun ga wannan yake nuna mana me yake nuna mana wannan raddi ne akan ire-iren su murji'a wanda suke ganin wai imani wai a daskare yake wanda baya karuwa baya raguwa to ya za a yi ka ce haka yanzu ai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa innal munafiqina fi al asfali an nar ko ba haka ba yanzu wannan zai kasance shi bawa Allah ne kullum bauta mu Allah yake wannan kuma ya kalmar shahada yana bauta ma Allah amma kuma yana aikata laifuffuka yana barin sallah da zakka kace kuma imanin su zai zo daya ai wannan hankali ma ba zai bada ba kun ga wannan yake nuna mana ƙarfin imanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah ba mu ma ƙarfin imani wanda imaninsa ya lullube sa ta ko ina da addini har rigansa tana jan kasa shi yasa a wani hadisi kamar yadda ya zo cikin sahihaini Umar baya shiga cikin hanya shedan ya shiga wannan hanya saboda karfin imaninsa da zafinsa idan shaidan ya ga umar ya biyo wannan hanya to sai dai ya canza wata hanya kuma wannan fa kai ma idan kai riko da imani sosai haka a Allah subhanahu wataala zai ma wannan falala ga shaidan ma tsoron ma kusantan kai balle har ka aikata sabo Allah ya yassare mana riko da addini sosai da kuma baiwa na imani shi yasa wannan hadisi karara ne akan imani ya sha bamban yana karuwa yana raguwa kuma ba daidai ake ba wajen imani malamai sun fi fa'idodi karkashin wannan hadisi na hukunce-hukunce da fa'idodi na fikihu daga ciki shine yana nuna mana cewa wato imani yana karuwa yana raguwa kuma mutane sun sha bambanci wajen imani ya yi daidai da babin da al'imamu bukari ya bawa ba hadisin da shi tafadul ahalin imani fil a'mal a wajen ayyuka kun ga wannan gwargwadon aikinsu gwargwadon rigansu gwargwadon aikinsu gwargwadon rigansu wato karfin imaninsu sannan ba haka wannan hadisi yana nuna mana falalan babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine khalifa na biyu wato Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sannan fa'ida na gaba wannan yana nuna mana cewa yana halasta mutum ya fassara mafalki idan ya san fassaransa dan ya san fassara shi yasa daga cikin magabata akwai waɗanda suka shahara wajen fassara mafarkai wannan ba haramun bane akwai wanda Allah ya musu baiwan wannan ilimi na fassara mafarki sannan fa'ida na gaba shine babu laifi mutum ka yabi wani idan yayi abun yabo an gane ko babu laifi ka yabe shi kuma ka faɗe falalansa inda mutane za su yi mai mu'amala da wannan falalan saboda hadisi ya tabbata an zirin nasa manazilahum ba zai taɓa yiwa dukkan mutane ka dinga masu mu'amala iri ɗaya ba idan kace zaka za ɗau mutane ka masu mu'amala iri ɗaya to zaka samu matsala saboda kaninka ba zai kai mu'amala irin na yayanka ba shugabanka ba zai kai mu'amala irin na abokinka ba haka haka matanka ba zai kamata mu'amala irin na kanwarka ba shi yasa an zirin nasa manazilahum to shi yasa idan mutum yana da falala ba laifi bane ka bayyana falalansa ta yanda mutane za su san wannan falalan domin su karu da shi an gane ko domin su karu da shi ba wai yabo bane sai dai idan ya kasance wannan mutum yana da raunin imani ana kila idan kai bayanin wannan falalan zai sa ya ji da kansa ya ga cewa shi yanzu wani ne fa to idan ka lura akwai wannan za ka iya kame bakinka sai in ya tafi idan ya tafi sai ka ce ai wannan mutumin kaga yana da falala kaza da kaza ta yadda mutane za su bashi falalan da Allah ya bashi sannan kuma su amfana da shi ina fata an gane sannan abu na ƙarshe yayin da mutum ya yi mafarki idan ya san malami da Allah ya masa bayan fasara mafarki zai iya koma masa ya masa fasaran wannan mafarkin wannan kaɗan daga cikin fa'idodin eh, wannan hadithi kiya na karanta babul haya min iman babu idan ka ce babul haya sai da babul haya نعم. ثم باب الحياء من الإيمان نعم باب ال... باب الحياء من الإيمان باب الحياء نعم قيل هذا مضاف مضاف نعم نعم باب الحياء حياء من الإيمان حياء نعم باب الحياء من الإيمان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيب أخاه في حيائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان آه، طيب tsaye بعد babi zai mana bayani akan kunya al-imamu bukhari rahimahullahu yake cewa babun alhaya'u min al-iman idan muka dau wannan babun alhaya'u min al-iman sai kasancewa hadha babun ha litanbih wa za ismu al-ishara mabniyun ala as-sukun fi mahall ar-raf'i mubtada wa babun khabar li-mubtada'in mahdhuf marfu'un wa alamat rafi ad-dammah zahira dhahira ala akhirih an gane tawjihin ko kuma kace babul haya' idan kace babul haya'i sai kasance babu anan a khabar li-mubtada محذوف وهو محذوف وهو مضاف والحياء مضاف kuma da'iman mudafin ilaihi majrur ne to shine ɗaya daga ci amma ba zai kace babul haya'u ba sai a ce ka lalata larabci a tayyib wannan babi zai mana bayani akan kunya wannan hadisin al-Imam al ya fidda mana a da kwatankwacin sa a can babin da ya gabata ƙarshen babu umurin iman babu umuril imani yake cewa haddasa na abdullah bin yusuf abdullah bin yusuf ya ba mu labari wane ne abdullah bin yusuf a at-tanisi ahsantum haka muke so ana tafiya da rike asane din da yadda karatun zai tafi sosai shi kuma dan ina ne eh at-tanisi dan misra ne gane ko مالك يتبع أخبرنا مالك مالك يا بام لاباني ابن أنس واتو مالك ابن أنس إمام دار hijira دم madina. yake cewa akhbarana Muhammad bin Shabi zuri zuhri Muhammad bin Muslim bin Shabi zuri zuhri ya ba mu labari shi ma ɗan Madina ne an Salim Salim ya ba mu labari bin Abdullah wannan Salim bin Abdullah bin wane ne bin Abdullah bin Umar bin Umar bin al-Khattab malamai suka ce salim bin abdullah a cikin 'ya'yan abdullahi bin umar babu wanda fi kamanni da shi kamar salim shi yasa yana son shi sosai kuma ya kasance yana girmama shi kuma yana mai wasa har yake cewa a ta'adabuna shin ba za ku dinga mamaki ba min shaykhin yuqabbilu shaykhan ba za ku ga abin mamaki ba malami yana sumbantan malami wato dan nasa kenan saboda yanda yake son shi kuma ya san Allah mai bayar ilimi sai ya kama shi ya sumbace shi wata sa'a wannan yake nuna mana cewa ana so uba ya kasance mai rahama ga 'ya'yansa wato yana tausayi yana nuna musu so da sauransu wannan yana ƙara sa 'ya'ya su samu shirya da kuma ƙara dankon soyayya tsakanin ɗa da 'ya'ya da ubanni wannan al'imam ishaq ibn rahuya ishaq ibn rahuya yake cewa a sahwal asanid shine salim bin abdullah an abihi duk sanadin da ga salim an abdullah an abihi an umar ibn al ko anna rasulullah ya ce kaza wannan shine sanadin da yafi karfi a sanin na hadisi wannan ra'ayin wa kenan isaac bin rahuya a bangaren me wani sanadi ne yafi karfi yake inganci akwai maganganu biyar zuwa shida akan akan haka kamar yadda al-imam al-iraqi kayan hikayanto su a cikin alfiyar saka al-imam suyuti har yake cewa fa malikun an nafi an sayyidihi wa zida mali shafi'i ahmadi wannan imamu suyuti kenan haka ibn kasira cikin ba'isul hasib biya kawo wasu suna ganin malik an nafi an nafi an ibn umar shine asahul asani ire-iren su isa kamar rahuya suna ganin wannan shine asahul asani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam za kira sallafu da aka kira sai mu karasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah subhanahu wa shi marra ala rajulin ya shuɗe ma wani mutum min al-ansar ne daga ansar idan aka ce ansar sune mutanen madinatul munawwara wa huwa ya'idu akahu fil haya'i yana yi ma dan uwansa wa'azi akan kunya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله تيرا دا أميت الله سبحانه وتعالى يتي da'ahu tabashi fa innal haya'a minal, iman lalle shi ita kunya tana ɗaya daga cikin imani kashe-kashen imani yadda kisan take shi lokacin da annabi ya zo shuɗewa sai ya ga wannan mutumin yana yi ma ɗan uwansa wa'azi a kan me yasa yake da kunya haka kamar ka ce wannan yadda za ka ji masu wasu suna cewa kunya sai ka ce mace wannan kuskure ne a manzo Allah ya ce abin da kake mai wa'azi a kansa kuskure ne duk mutumin da kaga Allah ya azarta shi da kunya to lalle akwai alaman imani tattare da shi shi yasa hadisin da muka yi wanda ya gabata hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wato imani yana da kashe-kashe ko ɓangarori wajen sittin da wani abu a wata riwaya ta muslim wa saba'una shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman ita kuma kunya tana ɗaya daga cikin kashe-kashen imanin nan guda 60 ko 70 wato dimitin mutumin da yake da imani wato yana da wani bangare na imani eh, yake da kunya Allah ya masa baiwan imani tattare da shi wani bangare na imani to shi yasa eh, hadisin Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta taba zuwa da wani abu in ba alkhairi ba sai bushair ibnu ka'ab yake cewa maktubun fil hikima lalle a masu hikima suna cewa inna fil haya'i waqa wa inna fil haya'i sakina tumin mai kunya zaka ganshi yana da nutsuwa wanda yake da kunya haka kuma zaka ganshi yana da nutsuwa sosai a tattare da shi nutsuwa na zuciya da na jiki sai imran ibn husayn yake cewa hadithuka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an sahifatika ina baka labarin hadisin annabi kuma kana ba labari akan yar littafin ka dauke da shi na wanda cikin sa proverb ne wato hikam ne a ciki a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani dan ne ita kunya wanda ya riko da ita ko wanda Allah ya masa baiwa wannan wani bangare ne na imani sosai muna roƙo Allah ya mana baiwanta sannan bayan haka kamar yadda bashir yake cewa duk mai kunya zaka ga yana da natsuwa sosai tare da shi akwai wanda saboda kunyansa da wahala ka ga ya iya daga ido ya kalla mutum ya kura mai ido saboda kunyansa a maza ana samu lantana mata saboda haka wannan sifa ce wadda take mai kyau wanda ya gamata kowa ya kokari ya ga ya same ta kunya tana da daraja sosai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharanta a wannan hadisi har ma a wani hadisi yake cewa inna Allah azza wa jalla hayyun karimun yastahi idza rafa Allah afwan idza rafa al-abd ilayhi yadayhi an yaruddahuma an yaruddahuma sifra hatta yada ma khaira wato lalle Allah mai kunya ne kuma mai karamci ku duba fa Allah karan shi annabi yake ba mu labari wanda yana jin kunyan bawa ya daga hannunsa ya addu'a ya maida masa da addu'arsa ba tare da ya biya masa bukatarsa ba sai dai in bai cika sharuɗan karɓan addu'a ba amma in ka daga hannu kai addu'a insha Allah Allah zai biya ma bukatarka ba mamaki wannan abin ba alkhairi ba ne sai ya musanya ma shi da abin da yake alkhairi ko kuma ya kada ma da wata sharri wadda da wata fitina wadda za ta same ka wannan duk yana cikin fararen addu'o'i haka malamai suke cewa a wannan hadisi fa'ida na gaba yake nuna mana wanda ke da kunya alaman imanin sa yana da rauni kenan wanda kuma yake da raunin imani to kun ga wannan in bai sa'a ba zai iya ja masa halaka kenan wannan muna roƙo Allah ya tsare na karanta باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله kuna ga mafara wannan hadisin yanayin lokaci sallah ok to shi ke ga ladan yana cewa lokaci ya yi insha Allah idan muka hawa sallah sai mu karasa a bangare na juna wannan karatu idan muka yi sa